mun ji an ce mun ji malam shi ke shugabancin musulunci mun ji wanda an malam farkon musulunci annabawa ke riki da shi da suka yi suka bamma malamai to malaman kuma mun ji irinsu to shin su annabawan nan da suka yi shugabancin musulunci yaya suka yi wato addinin musulunci ko da annabawan da ake aikowa su taho su yi kira zuwa ga musulunci to Allah ya ba su wani kuman kuma dole ne su yi umar su bi wannan kuman na ubangiji shine na shawara don musulunci ba karamin abu bane duk abin da hito daga Allah ba karami bane to rayuwar musulunci rayuwa ce ta shawara zan ba ku misalai guda uku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an zo yakin badar annabi ya zo ya kawo markas wato inda zai tsaya ga kafirai can sai ya tsaya nan akwai wani sahabi ana kiran shi Hababu mulmunzir ya ce ya rasulallah shin wannan wurin allah ne ya ce ka tsaya nan ba damar ka daga. ko ko dabaru ne daga cikin irin dabaru na yaƙi in allah ya ce a tsaya shi a daidai annabi ya ce a dubarun yaƙi ne ce to tashi da nan ba nan ya ce ya kamata ka zauna ba ka ƙara can gaba duk ruwan da annan mu mai da su bayan mu sauran ruwan da sun ka rage gaba mu sa yashi mu daɗe yojin idan an fara yaƙi akwai ruwa bayan mu za a zo a ɗiba cikin aminci a ba mai sha a zuba ma wanda ya suma su kuma idan sun so ruwa babu sai ƙishiwa ta taimaka mana mu su sai annabi ya ce haza huwa ra'ayi. sai annabi ya tashi aka koma can aka bi sauran riyoki duka aka daɗe da yashi aka bar ruwa baya aka yi yaƙi aka ci nasara na annabi ya karbi shawara abu na biyu lokacin da kafire suka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi taron dangi za a zo a wa madina cin kaca sai annabi ya tara sahabbai a yi shawara to ya za a yi yakin nan da zai zo ba za mu iya fuskantar shi ba ya karhin mu to za a yi aka zo aka zauna ana shawara akwai wani dattijo wanda ya girmi manzon Allah da shekaru shine Salman al-Farisi kuma ya zauna ƙasar yaƙi ƙasar Farisa Allah ya kawo shi Madina ta hanyar bauta kuma ya yanti ya zama musulmi ya shigo cikin tawagar manzon Allah kuma ya zauna shekaru Madina kamin annabi ya zo an yi yaƙi yahudawan da annan da mushrikai an yi yaƙi ya ga yadda yaƙi ke gudana sai ce ya rasulallah ina da wata shawara madina gaba ɗayanta ba inda za ta shigo in ba ta arewa ba yamma da ita bai shiguwa tsauni kudu da ita bai shiguwa tsauni gabas da ita bai shiguwa gabas maso arewa dutsen uhudu saboda haka wannan wurin inda ya rage ba shi da tsawo ka zo a yi ganuwa za ka zo aka sa aka aune wurin duk mutum goma a basu mitan da za su haƙe sai suka haƙe aka yi ganuwa ɓangaren masu yaƙi da su an zo an yaƙin uhudu kafirai sun ga ta inda suke iya shigowa madina ko da aka zo sai aka tarar da rame doki bai iya shiga mutum bai iya shiga an haƙi sai annabi ya zo ya kafa sansanin yaƙi can abin nan gehen gaba gari in ka zaburo da doki za ka hau a tarbe ka da kibiya ko mashi da kai da dokin ga kowa da rani in ka zagayo wani gehe inda kuncin da binne suke baka iya hita don doki bai iya suka ko da ko ana iya binka a shakarin ka saboda haka aka yi gazotul ahzabi kafirai na bayan gari musulmi na cikin gari su musulmi ba su hita ba kafirai sun kasa shigowa har Allah ya aiko da iskan nan wanda aka bamu labari cikin suratul azabi? Allah ya tarwatsa su na annabi ya ɗauki shawarar sahabai ya ci nasara abu na uku ga zo abin nan sulhun hudaybiya lokacin da aka zo sulhun hudaybiya an yi sulhu sulhun nan ga gani duk wanda ba annabi ba zai ga an walakanta musulunci da musulmi zai ga annabi ya walakanta a wannan sulhu domin abubuwan da suka gudana ga ganin zahiri na mutum zai iya ganin wato an ɗauki walakanci duk da sunan manzon Allah a ce manzon Allah kahirai suka ce ba zai da rubuta rasulullahi ba sai da a rubuta muhammadu bin abdullahi ba su yarda a ce bismillahi rahmani rahim sai dai a ce bismika allahumma sannan musulmin da ya musulunta daga makka yayi hijira ya tafi madina annabi ya dawo da shi makka amma ka musulmin da ya yi ridda jan madina ya taho makka a kyale shi sannan a bai yaki har shekara goma duk annabi ya ce ya yarda to bayan an gama annabi yace masa habai ku tashi ku yi aski ku soke hadaya ku yi aski kowa ya ki tashi duk kowa ya ki tashi annabi ya shiga cikin wani damuwa domin wane ne annabi ke ba magana su yarda musulmi to sun ki annabi kenan ya zan shi kadai a duniya tunda waɗanda yake gaya masu yi sun ki annabi ya damu sai ya shiga wajen umu salama matarsa ya ce ya ummu salama musulmi sun halaka na ce su yi sunki ta ce ya rasulallah ba su halaka ba me ya faru ya ce na ce su tashi su yanke hadaya su yi aski sun ki tashi ce a bisa halaka ba ai kai kana magana da Allah ka san sirrin da ke karkashin wannan sulhu amma su ba sani ba ya rasulallah zan baka shawara ka je ka yanke hadaya ka kai aski kakkace musu su yi ka je ka yi haka ka sa musu ido To annabi ya tashi ya je ya ɗauki mashi ya soke hadaya ce ta faɗi sai kira wa ya ce zo ka mai aski ka a gama wa annabi aski babu sauran raƙumin da a tsaye kowa yanka na shi wai ba da shawara mace kuma an ci nasara to haka musulunci yake tahiya inda awa ce ta hi ƙarfin mutum ɗaya ya ce zai ɗauke ta shine wuka shine nama ba zai iya ba za a samu rikici za a samu rigima wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wa shawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal ala Allah da waɗannan ayoyi annabi ya kasance tun lokacin da ayoyin nan sun ka duk da cefane annabi zai yi a gidansa sai ya yi shawara karanta cikin ta'alimi cefane na gida sai annabi ya tara sabai ce to za a yi cefane me ya kamata yau a yi na nawa ya kamata a sau Sabai su ba da shawara sannan a ɗauki kuɗin aje a sau a kasuwa kana yushawiru ashabahu hatta fi hawa bait har bukatun cikin gidansa to haka musulunci yake tafiya ɗaya kenan na biyu muna da alaƙa kyakkyawa da iran kyakkyawa alaƙa muna da alaƙa da iran don menene abin da ya kawo mu da iran kusan abu biyu ne abu na farko su musulmi ne abu na biyu sun hito da mu'ujizar musulunci domin a wannan zamani da muke kame a yi juyin musulunci a iran duk wani malami a duniya haccen iran ɗin, sun yanke kamna za a yi daular musulunci in ba mahadiyar ya bayyana ba har irin din imam ne kawai Allah ya hito da tunaninsa cewa ana iya yin daular musulunci mahadi bai bayyana ba amma har malaman iran har malaman iran ba su yarda za a yi musulunci ba tare da bayyana mahadi ba nan ko zaure mu in ka je makarantu zaure za ka ji ai duniya ne ta lalace sai dai a jira mahadi sannan ƙarhin da turawa suke da shi da irin dukar da sun kawa musulunci ta mulkin mallaka ya ƙara sa tunanin kowa ya yi lus ya yi ƙasa cewa musulunci bai yiwuwa a zamanin nan to sai imamu ya ɗaga hannu ce ƙarya ne an gane to waɗannan su ne relation wanda yake tsakaninmu da iran amma in dai gaskiya muke so kuma lalle muna bukatar mu yi musulunci a wannan ƙasa to ya kamata mu lura akwai wasu bambance-bambance tsakanin mu da iran bambanci na farko shin kuna ji lokacin da imam ya fara kira don ganin cewa iran da gaba ɗayansu mazhabar shafi'iya suke bi imam ya ce to muna so mu koma ma tarihi don haka mutanen iran za mu kafa daular musulunci amma akan mazhabar shafi'iya kuna jin zai ci nasara saboda allah zai ci nasara eh hatta kiran da imamu ke yi na cewa a haɗa kai la sunniya wa la shi'iya da kunne na naji malaman da ke cewa imam yana son ya ja su ne ila tasannunu in malam bai ji ba ni naji yana son ya ja mu ne kawai ba wani magana illa kawai yana so ya mai da mu sunni ko ba za mu yadda ba saboda haka bahaushe yana cewa da haƙa sabuwar rijiya gwanda eh gwanda ya sa saboda haka imam ya yi kira da abin da su mutanen iran suka yarda da shi shine goyon bayan a himma ambaci sayyidina ali sai husaini karbala wane ne jama'a na jin kamar gaya nan ne ya to kamar ba imam din ne, shi eh, husaini ne kawai saboda haka za a ga mutum ya ɗauki wuka ya fara ga kansa jini ya hito tunawa da karbala in ka duba cikin aljihadul akbar za a ga imam yana bayani anya ku magoya bayan sayyidina ali kuwa kada fa ranar lahira a tashi ba ku ba sayyidina ali ka taba gani inda imam ya rubuta cewa ku anya ko malikawa ne ku anya ko ku shafi'awa ne anya ko ku hanafawa ne babu saboda mi ba can su ya mai da gaba ba to in gaskiya muke so muna da kayan tajadidi a najeriya ni na tabbata duk inda jarumi ka kai shekha abdullahi ibn hore ya kai duk inda inda yaƙi kake nema to in ka cire sayidina ali a cikin jarumawa to shekha abdullahi shi annabiyu in kana son haka ka ɗauki diwani na shi ka karanta shi ne ta zinul warakati ka karanta ka ga irin jarumtakarsa kuma wannan littafi muƙaddimarsa kawai in ka diba nahawu ne amma yana karan yana rubuta nahawu yana magana akan jihadin da suke yi kalmomin nahawu yake amfani da su amma yana ishara zuwa ga yakin da suka yi da nasarorin da sun kaci da irin walakanta kafirai da suka yi amma kuma nahawu yake koyarwa to babu abin da a mu in dai muna son gaskiya mu yi amfani da yadda shehu ya yi ita ce hanya shehu ya tarar da ɗariƙa ƙadiriya ta yi kanta a najeriya in za a yi kuwa zai ce kuna jiyawa ƙadirawan shehu kaza kaza na gaishe ku bayan gaisuwa an ce ku yi kaza fatawa ta ku bata taba hita mazhaban malikiya ba domin kada ya samu rigima tsakaninsa da malaman najeriya ya zan su hana mai kaiwa inda za shi to tilas ne gare mu in dai musulunci muke so don ni na tabbata amerika ba ta rigima da mu saboda kafa mazhaba duk in za mu zama shi'a duk gaba ɗaya mu zama shi'a kowa ya ta ta mutu a ta ta kaza wallahi amerika ba ta hushi da mu ba shi ne a amerika ba amerika tana ganin haɗari za a kafa daular musulunci kuma duk abin da akwai cikin mazhabar ja'fariya na himasa na jarimtaka wallahi akwai cikin mazhaban malik domin imam maliki har yan mutu bai taba zuwa fada ba har yan mutu ya taba ba da fatawa saboda Halima na zamaninsa mai ramni ne aka tambaye shi ya dace ce bai dace ba a saboda haka ya yi mai bulala saba'in haka faɗa sare zan bai iya ɗaga zane ya yafa amma bai taka gidansa ba bai zuwa ya ce al'ilmu yutuba wala tuba. ilimi bin sa ake yi baya bi saboda haka bai zuwa fada kuma imam maliki bai taba yarda cewa an yarda shugaba azzalumi ya jagoranci mutane ba iyaka abin da kenan cikin mazhabar jabariya waye ya karantar da imam malik ha jabar sadi kama kana murabbi yakunu murabba to inda duk muka kauce ma mazhabar malik a wannan kasa muka kauce ma da awashe usmanu dan fodiyo duk taron da mun kai taron banza ne za mu wace wallahi ba za mu ci nasara kun dace wallahi ba za mu ci nasara ba domin ita mazhaba ku saurara mazhaba gwamnati ke kafa mazhaba ba malami ba malami na iya kafa mazhaba kamar yanzu idan wani malami ya zama shi'a ya koma kamar imo ko anambra ko akwa ibom ko cross river can cikin arna in sun ka musulunta ya koya musu kowace mazhaba ce to za ta zauna amma cikin musulmi kamar zaria malamai na karatu an san in ka ce farilla alwala hudu ne ka dangana rigima kenan da yare in shekara bakwai zuwa takwas ko ba haka yake ba in zariya nan in ka shiga zariya ka ce ai farilla alwala hudu ne wallahi ka dangana rigima manyan ma ba su ce ma komai yare za a basu da kai su ce ma bai hude su ta jiwa kada duwatsu to in dai muna son gaskiya in muna son gaskiya ban soki mazhabar jafariya ba amma ni ba ita nika nuhi ba wallahi musulunci nake ne don Najeriya ba mazhaba ba komi kana iya yi in dai kai za ka yi individual ka kai kai abin ka ba wanda zai damu da kai a Najeriya akwai masu bauta shanu har gwamnati ta ba su fili sun yi masallaci amma inda sun to sun ce za su yi gwamnati da wannan mazhaba ba za a ba su ba to babban hadarin mu shine kada mu yarda mu kawo ma kanmu abin da zai samu mu yi rigima da ƴan uwanmu musulmi su hana mu kaiwa inda zamu wannan kenan abu na uku bambancin da ke tsakaninmu da mutanen iran shine mutanen iran gaba ɗayansu yare ɗaya ne duk iran babu wani mutum wanda ba farisi ba in ka wani yare to ko ne gaba ɗayansu abin nan yare ɗaya ne babu hausawa ba fulani ba yarbawa ba katafawa ba kaje ba kadara akwai bakake akwai inda za ka je ka same su duk kamar kuna haka bakake kamar irin su bandur abbas bakake ne kamar musu su masu irin tamu amma farisawa ne to mu ko nan yanzu akwai musulmi musulmi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah an yi sallar asuba da shi amma inda za a kama wani musulmi dan wata kabila a shiga da shi lungu a ce yanke wannan ba komai wallahi zai yanka muna da shi a najeriya saboda ɗaya kabilanci ba wai saboda ba musulmi ba ne saboda kabilanci kun ga wannan minar abin nan araƙil ne waɗannan sannan abu na biyu 99% na mutane irin musulmi mu ba ba musulmi ba ba mu kai nan ba ko mun kai 99% bai in 99% ne sai in ce muku daga nan in mun tashi mu je mu kashe kahiran komi ba a yi don ya ba kowa sai musulmi amma ba a kai ba abu na uku mazhabar da suke bi mazhabar ja'fariya suna da ijtihadi rayayye domin iran ba a takalidi da mataccen malami yanzu ko da imam ba a takalidi da shi sai dai in wani malami mai rai ya ce to ai a iya ci gaba da takalidinsa a ya zan takalidin takalidi an yarda da magana wannan malami mai rai ana koyi da imam saboda shi ya ce a yi mu ko ana ga sunni suna iya koyi da malami wanda ya mutu to saboda wannan rayayyen ijtihadi da suke da shi da kuma wani istilahi nasu idan malami yayi magana a Iran don kowa malam ne babu yan kabu kabu abin da yasa nace babu yan kabu kabu lokacin da muka zo na abin nan 89 an haɗa mu da wasu yara guda biyu suna tare da mu to waɗannan yaran ko tagiya ba husawa don ba su ɗauki kansu malamai ba amma waɗannan yaran na tabbata sun shehu ɗahir bauchi karatu amma su ba su yarda malamai ba ne har muna dariya ni da malam baka ji muna ka amma dai mun cika rashin kunya <laughs> mu da kama muke faɗa haka ga mu da irin abaya da rawani su ko gasu da shot da dogon wando amma sun yi mu karatu an gane don ana magana karatu wanda ba malam ba bai sa baki shi yasa ga suna da hujjatul islami suna da ayatul lahi ayatul lahi uzma da sauransu to duk wanda bai kai hujjatul islami ba in ana magana karatu ba ya sa baki hujjatul islami shine matsayin kamar imamu gazali shi bai kai ayatul lahi ba har ya mutu hujjatul islami ne kamar imamu gazali an ce an kiyasta rayuwar imamu gazali talifin da ya rubuce-rubucen da ya yi a rayuwarsa a kowace rana tun da aka haife shi har da ya mutu kowace rana ya rubuta shafi arba'in tun daga da aka haife shi har da ya mutu da aka yi istimin na rubuce-rubucensa an ka kasa su an ka yi bajet ɗinsu kowace rana tun daga ranar haihuwa har ranar mutuwa ya cika shafi arba'in da rubutu na talifi ba na kwafe na wani ba to matsayinsa har ya mutu hujjatul islami to bakin magana karatu irin daga hujjatul islam abin da ya sama to idan malami ya yi magana ya faɗi abu ko ya kira a yi abu to dama abin da kawai za su duba maganan nan a sa ta ga qawaid na usulu a duba hadisi a duba kitabo sunna a duba ijma'i in ta yi daidai duk ƙasa za a goyi baya to ka gawa mana najeriya wani malami ne zai yi magana a najeriya duk al'umma musulmi su yarda akwai biyu duk kowa yarda akwai biyu akwai ɗaya to kun ga waɗannan furuku guda uku sun sa ba za mu koyi iram ɗari bisa ɗari ba amma mun yarda sun ba mu ruhi mun yarda su musulmi ne wannan alaƙa tana nan ba za mu taɓa yarda wani ya ce musu kafirai ba ba mu tare da wanda ke kafirta su ba mu tare da wanda ke la'anta su amma amma suna da mazhaba su muna da tamu su sun yi da sun kawo daular musulunci koyo suka mutu sun kafa daular musulunci amma mu mun kafa ba ko mun kafa to kan mu yarda mu yi amfani da abin da zai lalata mana manufa waɗannan abubuwa suna da muhimmanci mu yi amfani da tunaninmu mu san cewa maƙiyansu maƙiyanmu ne maƙiyansu maƙiyanmu ne an gane duk wata ƙasa ta musulunci duk yadda suke da karkatar ta aƙida wallahi ba ni iya suka su balle iran hadda sun ka kafa daular musulunci mu mai muka kafa ba mu kafa komai ba saboda haka amma ɗauko cewa mu ɗauko tunaninsu mi'a fil mi'a mu zo da shi nan najeriya to mun kashe kanmu wannan da awon mun kashe ta kuma ina so ku sani samari gaba ɗaya najeriya an yarda da masoyinmu da maƙiyinmu an yarda babu wata da'awa wadda ake ganin za ta kai mutane ga abin da ake bukata in ba wannan ba to amma ina roƙo mu ji tsoron Allah kuma ban san dalilin da yasa aka bani wannan tofet na maganan malam ba amma ina roƙon Allah madaukin sarki ya sa wannan magana da muka yau ta zama ita ce ƙarshen wasu tsegunguma da nake ji suna hita wanda na yi baƙin ciki na gaba mala ibrahim zuwa musudan na yi baƙin ciki lokacin da ake ce mana 'yan shi'a izala na ce mana 'yan shi'a wannan zalunci ne ba wanda ya yarda amma mu yanzu idan na ba da shaida kan mala ibrahim za a yarda in ya baya a kai na za a yarda in eh, na ba da shaida kan malam tura za a yarda in ya baya a kai na za a yarda don me domin duk an san masoyan juna muke to don Allah ko da waɗannan abubuwan an fara yi to bi hanyar nan dai wadda aka san su can suna da abin su ba sai na faɗe ta ba wannan hanyar wadda ake bi a zauna da maƙiyi amma bai gane bai gane ba ba sai na hito da kalmar ba al'isharatu ta kafin aƙin. mu yi amfani da wannan abin an gane wanda za ka zauna da maƙiyinka tuwaluhun bin lisani dunal kalbi yauwa na ƙara hitowa da abin da don a gane amma kada mu yarda mu hito da wannan manufa kiri-kiri in mun hito da ita ku sani duk da ko da mun ƙara taruwa fiye da haka to aikin banza ne za mu wargaje domin musulunci kiran musulunci musulmi akewa amma Allah ka biya kuma duk mutumin da ke da'awa dole ne ya tsaya ya yi abin nan ya yi safiyan hanya daga nan har inda za ya duk abin da yake ganin zai iya zama cikas garai to ya yi ƙoƙari ya kau da shi kamin da ta iso wurin dole kuke ganin masu yin hanya sai an yi safiyo a dibi rafi inda za a yi gada da inda za a yi kwana da inda za a fasa dutse da inda za a rusa tudu da inda za a yi ciko har garin da za a sai ko ba haka ake ba ko kuwa kawai za a ɗebo kwalta da yashi da wane ne mota na gaba tana karta ƙasa ana zubawa to yadda kuka san filan ɗin ginin hanya zuwa sakkwato da zaria haka ginin da awa yake ba dole ne sai ka kai can ba kun ga hassan albanna ya kafa da awa ikhwanul muslimun amma ya mutu amma ta mutu kun ga bayan rayuwarsa an yi gyare-gyare da yawa kuma bayan rayuwarsa abubuwa da yawa sun hito cikin bayan rayuwarsa aka samu jama'atu takabir wal hijira yan guluwi suka zo suka ce hashi hasan albanna kafiri ne kun ga wannan duk ta to mu yi kokari mu kauce ma irin wannan ko da mazhabar shafi'iyya ina tabbata muku a iskan ga da ke buga ko mazhabar shafi'iyya wadda a kusa wadda ana kiranta ita ma sunni to ba ta iya kafa wani abu na Najeriya muddin akwai sauran malamai wanda suka fahimci iziya da risala in fa za a yi don Allah in ko ba don Allah ake ba taro mu nan bai da amfani kowa ya ta yi tallan lemu ya samu na tefani amma in dan Allah ake yi in dai dan Allah muke yi to mu dawo kan da'awan Malik abinda mazhaban Malik mu jaddada da'awar Shehu Usman dan Fodiyo a kowane bangare na rayuwa tsakanin shehu abdullahi dan fodiyo da shehu usman dan fodiyo akwai abin da za mu yi magana komi muke so me din da kake so ka magana to tsakanin littafin wannan da na wancan to za ka samu abin da za ka faɗa kuma cikin da awa shehu usman dan hodiyo kana iya zuwa gidan sarkin zazzau kai mai wa'azi domin akwai kakanninsu waɗanda shehu ya jihadi da su in ka je gidan sarkin katsina za ka yi wa'azi akwai sarkin katsina wanda ya zamani da shehu dan wodiyo ya yi jihadi shi ya gina wannan katon gidan da suke ciki haka kano da da balle sokoto kun ga ashe muna da foundation abin da ya rage kawai mu nemo bulo to bulo din ko gashi tun daga samari saboda haka ina fatan don allah mu yi ƙoƙari mu ɗauki waɗannan abubuwa na farko mu yi ƙoƙari a samu malamai a yi majalisa wadda yake majalisar nan tana dilin ɗin abubuwa waɗanda ba sa da ilimi kamar irina mu yi ƙoƙari mu koma makaranta mu yi karatu domin bai yiwuwa ka ce za ka yi maganar musulunci ko baka zan shi ba sai ya zama ɓannar da za ka yi ta gyaran da za ka yi yawa eh? yanzu kuna ganin za a kai ni in zama ciyaman na local gamma a tsarin gada ake ciki yanzu eh kun san dai ga gani dai yanzu kuna ta a musulunci ina iya tsara yadda ake tafi da local gamman ko to amma a wannan tsarin ina iyawa me yasa don ban yi wannan karatun ba ita wannan jahiliya ban karanci karatunta ba to tun da ya zan jahiliya kanta ita da abin banza ba a yarda jahiliya shugabanci jahiliya ba a ɓangaren jahiliya ɗin ga ta jahiliya ce amma ba a yarda jahiliya shugabance ta ba wala ina so ku shiga nan zariya ku tambayi malamai ku ce wai tureta ya ce shi wani karatun banza ne wanda ɗan banza ba shi nan zariya za a gaya muku karatun banza wanda ɗan banza ba ya yi akwai littafin yana nan karatun banza ne amma ɗan banza ba shi yanka, nan cikin garin zariya za a gaya muku littafi ne an gane ko amma wannan littafin tare da zama ne karatun banza zai taimaki alkur'ani zai taimaki hadisi zai taimaki balaga zai taimaki nahawu zai taimaki sarfu zai taimaki uh, uh, uh, har tauhidi wa alamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu ni an ilmi ma fi gadin abi to mu yi kokari a je ai karatu abu na biyu a tashi tsaye a yi sana'a addinin musulunci ba addinin zaman banza ba ne akwai littafin sarki musulmi bello tambihu sahibi ala ahwalil makasibi ya kamata kowane buraza ya mallaki wannan littafi don ya ga bayan su shehu usman dan hodo sun kafa daula sarkin musulmi ya shugabanci bayan mutuwar shehu ya zama sarkin musulmi ya rubuta wannan littafi an eh, ya zan kaman wato wani wani abin nan sakula an ka aika ma gwamnatocin jihohi wanda har matan ɗaki suna rubuta shi domin kowace mace ta zama tana da wani contribution wanda za ta bayar wa musulunci lokacin da aka bukata tambihu sahibi shehu usman dan hodiyo yana da gona yana da makaranta in yayi karatu rana ta yi zai je gona in ya dawo da gona sai ya aika kasuwa a so kaba kaban nan za a zo a gyara ta da bayi da yara a sake gobe da sai a kai kasuwa a sau a saida in an saida a ɗebo abin da za a kai bai mali a ɗebe abin da za a yi tefanin gida a ɗebe abin da za a sake sayo wata kaba haka shehu yayi har ya rayu Allah ya kare rayuwarsa to a tashi tsaye a nemi sana'a a a shiga sana'o'i na kasuwanci na sana'o'in hannu gyare-gyare kamar kanikanci yanzu in waya wutan mutum ta lalace kamar malam sai a nemo arni a ce zo gyara wa malam famfon gidan malam ya lalace a nemo wa katafe shiga gidan malam ya gyara telefon din malam ya lalace a ce sai an samu arni ya kai ya gyara eh? sauran abubuwa mota ta tsaya ranar asabar ko lahadi sai a ce sai ran litinin in an dawo da coci eh? duk wannan muna iya gyara domin ba wani babu wani abin gaba ga ƙasa kamar samari man antum aljawabu na hannu shabab eh? to a yi ƙoƙari irin waɗannan ƙohofin a taushe muna kuma lalle lalle karatu na a bashi muhimmanci ba haɗan karatu ba kun ga da yawa abin da ya sa samari mu ba su zuwa irin karatu karancin shekaru a irin in ka ta shekara bakwai shi a karancin karatu ka gama firamare ka dawo amma mai dogon zango shekara ashirin ne ka zama hujjatul islami to so mutum ya ga shekara ashirin an gama cin najeriya saboda haka sai ga kowani ta yi wata shidda sai ya ce zai ta hutu in ya taho kenan to kuma ba sai mun tafi wani wuri ba karatu in dai karatu muke so narkakken karatu akwai shi nan gida duk garin da kake a katsina akwai malaman da za gurazon na katsina za su yi karatu har su mutu ba su gama ba a kano akwai sakkwato akwai balle zaria duk garin da kuke akwai malamai garin kuma wannan karatun nasu irin shine shehu usman da hodiyo yi don duya da haga malami in dai malami ne yana karantar da kai to kai karatu dama Allah shi yake jefa haske ga zuciyar da ya so shehu dan hodiyo bai taɓa zuwa wata ƙasa karatu ba nan ya yi karatu ga malaman ƙasan nan kuma ya hito da natija to balle mu da yake mun fara harakar tun karatun bai zo ba kun ga mu natijar dama muna kan hanya to a tashi tsaye a yi karatu kuma akwai husnul zanni min iman husnul zanni ku kyautata zato tsakanin a ba mugun zato ina zaton wani kaza ne har ka zo ka ce ina zaton ni ba musulmi bane kai kanka su zanni kenan daga nan za ka yi tun kana cewa wani kaza ya kai wani kaza ya kai wani kaza ya kai to sai shi ya ce to ka ganka kai ba ba na kwarai bane قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas saboda haka mu yi ƙoƙari a ɗan wannan talhisi da nayi mu yi ƙoƙari a gyara a yi majalisa ta in ce almajirai wanda za a zauna a yi shawarwari ga abubuwa mutuna najeriya ƙasa ce mai girma akwai wuraren da kamin daula ta taho mu yi ƙoƙari mu ga babu kahiri a wurin eh waɗanda ya kamata mu musuluntar a musuluntar waɗanda ba su musulunta ba mu yi addu'a Allah ya binne su an gane kamar irin jihar Katsina irin jihar Kano muna iya shahi kahirci yanzu a wurin in Allah ya yarda da ikon Allah don cikin shekara hudu da suka gabata zuwa yanzu a cikin lokal gamman biyu kawai mun musuluntar da mutum wajen dubu takwas a jihar kano a nan katsina ma sun kusa haka nan domin me rage maki babban abu ne in ana in kana faɗa da ƙasa to in akwai wasu ƙasashe na kafirai kusa da su kakan yi ƙoƙari ka shirya da waɗannan kafirai don kasu yi yawa su haɗu da wannan da ke yaƙi da kai kafirai ne kun ga misali lokacin da iran tana faɗa da ƙasashen iraki sai aka yi kokari aka shirya da libya aka shirya da suriya aka shirya da lebanon aka shirya da algeria duk kwaramniyar da aka yi da kashe mutane iran da aka yi wayannan kasashe ba su shiga kun an samu sauki amma ba musulunci suke bi ba amma dai rage makiya wani abu ne muhimmi to irin waɗannan duka alhamdulillah mu ɗauki matakin abin nan kuma mu lura da ƙabilancin nan mu lura najeriya ƙasa ce mai wuya al'amari gata da yawa gata da ƙabilu gata da kuma fitina yahudawa da suka hangi najeriya tana da yawan musulmi tana da arziki tana da malamai da sai aka yi ƙoƙari aka yi amfani da ƙungiyoyi an ka wargaje mu ƙungiyoyin nan izala ta ka sun yi tsaye sun ce duk wanda ba su ba kafiri ne yan ɗariƙa sun hito an yi rigingimu tsakanin su da su saboda haka kowa na wa kowa kallon banza ku duba rikicin zango da aka yi an kashe limamin izala an kashe limamin ɗariƙa duk sun mutu amma wannan fasa sun shirya har yanzu suna nan wata rana a rediyo ina jin suna cewa don mariri lalle a raba musu mayanka lalle a raba musu makabarta lalle a raba musu masallaci a mariri wasu arna sun kore su da garin sun koma can suna gudun hijira a can wurin gudun hijira duk ba su yarda da junansu ba kaga akwai haɗari to mu yi ƙoƙari don Allah waɗannan 'yan nasihohi nawa kaɗan da na yi kuma na fata su yi amfani kuma na yi su tsakanina da Allah wanda ya fahimci ba haka ba wannan shi da Allah Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah wannan jawabi kenan da nasihohi daga malam sai mu ce Allah shi saka da alheri Ah, kamar yadda muka ambata tun farko cewa za a samu ah, fagen yin tambayoyi ah, babu shakka an aiko da tambayoyi masu yawan gaske sai dai wala allah kusan aksarin tambayoyin duk akwai amsoshinsu a cikin jawabin da aka yi wala allah a wa'azina ina da ka'ida don wa'azi a dole ba amsa tambaya ba duk tambayar da aka san an yi ta don a ci mutuncin wani a nan to ka a karanta ko an karanta ba za amsa ba don ba shi ya kawo ni ba duk tambayar da ta shahi wani a nan to ka a karanta amma in ya zan ƙarin bayani ne ga abin da ni faɗa to a tambaye ni amma duk wadda ta za an yi ta ne a gensuwa ne to ba ni bukatar ta kar a karanta shi mai ita ina roƙo shi haƙuri ba wurin ba ne abin da zan ƙara jaddadawa kenan kuma har wala saboda ma ƙarancin lokaci ba za mu samu daman amsa aksarin waɗannan tambayoyin ba wala Allah za mu amsa kamar tambayoyi ko guda biyu ko uku haka sai kuma mu wadatu da wannan domin bayan haka za mu saurari jawabi daga wurin malam wanda kuma bayan ya kara jawabi har wala ne zai yi mana addu'an wato rufe taro kuma duka duka muna bukatan ya zama gidan cewa ba mu wuce sha biyu da rabi ba saboda yau juma'a ne domin ya kasance jama'a sun samu sun yi shirin juma'a to tambaya ta farko wanda za mu karanta anan ita ce wanda take cewa malam ya yi maganar mazhabobi masu rai da waɗanda suka mutu to ko malam zai ɗan gaya mana wasu cikin waɗanda suka mutu kuma dalilin da ya sa suka mutu to abin da nake nufi da mazhaba mai rai wato su kamar mazhabar jafariya har yanzu suna yin ishtihadi ba wai mazahib na sunna babu ba ne? a'a akwai ishtihadi babu wadda an hakulle mai ishtihadi illa dai akwai sharuɗa na ishtihadi wanda su malaman da suka yi wannan akwai wasu fitinoni waɗanda suka taso kamar irin yadda yake faruwa yanzu gare mu sai ga mutum bai karanci na hau ba bai karanta komai ba sai ya ce shi ba ruwan shi da mazhaba saboda haka zai ijtihadi ya yi aiki da gane wasu da ƙur'ani. to wannan ta su malamai suka ce to ga sharuɗan da mutum zai iya bi ya zan mujtahidi to waɗannan sharuɗa na zama mujtahidi shehu usman dan fodiyo ya yi bayanin su da yawa cikin littafansa akwai littafan suna na an bubbuga wanda yake bayani akan irin waɗannan to saboda haka ko gobe mutum ya karanta waɗannan abubuwan da aka ce in mutum ya kai gare su zai iya ishtihadi to hili a share yake garai ya ci gaba ishtihadi a cikin mazahib na sunni mazhabar ja'fariya su ne suna kamar na faɗa suna yin wannan karatun har su kai ga wannan matsayi suna yin ijtihadi hayyan ci in ka duba cikin abin nan ah, almustasfa na imamu ghazali ya zo da su ko gobe ba malike ko ba shafi'e ko ba hanafe ko ba hambale ya karanta waɗannan abubuwa ya kai wannan matsayi zai iya ijtihadi shi ma ya yi kamar da su waɗancan magabata da su kai to shine ba a yi a yanzu saboda kusurul himam kamar yadda muke na ce muku ni an kai ni makaranta na fara karatu na gudu to yadda zan mu shaidi kun ga ba zai ba tunda na gudu to sauran kuma eh, abin nan malamai mai yawa haka suke ko wani malami inda za ka tambaye shi kai ka yi karatu malamin da ya kowa ma karatu zai ce a'a wato ribas haka abubuwan suke to shine yanzu nake encouraging din mu cewa mu tunda mun ce lalle za mu yi ta tajadidi to kamar yadda shehu usman dan fodi ya samu malamansa suna bacci karatu gare su har ya zo ga wannan matsayin to ma muna iya yi dan ba a ce an kulle ba wannan shine bayanin da nake gani ya kamata in kara eh, Allah ya sa mu fahimci haka wanda kuma ita ce ta ƙarshe tana cewa eh, malam ya bayani mai yawa akan ɗimbin ilimin da ya waje ba akan malam to menene ya hau kan shi malam wajen shugabancin al'umma wato siyasa to idan malami ya karanci waɗannan abubuwa da na faɗa to ai shi ne zai san abin da ake ce ma siyasa da abin da siyasa shugabanci shugabanci na kwarai ya san abin da a halal ya san abin da a haram ya san wajibi ya san abin da ke kansa ya san abin da ke kan al'umma to zai zama kamar bawan al'umma baya bacci saboda al'umma su samu natsuwa su su yi bacci da zarar malami ya samu wannan to duk abin da ake bukata ulumul mu'amala sun shigo ulumul akhlaq sun shigo halayensa ya yi aiki da abin da ya karanta saboda haka zai zama jagora na siyasa ta musulunci wadda za ta mai da haƙƙi ga mai haƙƙi ta taimaki mai rauni ta karya a zalimi wannan shine kamar yadda kowane shugaba wanda ya yi ta jididi za ku ga haka yake kamar shi usman dan fodiyo wannan shi ne alhamdulillah nan za ce malam allah saka da alheri saboda karancin lokaci <clears throat> ba za mu samu ci gaba da amsa su tambayoyi ba sannan har wala waɗanda suka nemi su dan ce wani abu su ma kamar ta hanya ainihin wato mudakhalat su ma ba za a samu daman bayar da magana wato bayar da microphone gare su ba domin su ce wani abu abu wanda zai zama kusan shi ne na karshe a wannan taro namu insha Allah shine zai kasance wato malam zai albarkaci wannan taro namu ta hanyar faɗan wa'insu kalmomi sannan kuma bayan ya ƙara jawabi insha Allah shine zai mana addu'an rufe taro أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yawa musulmi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. barakatuh to kunji bayani daga almajirin da ya gudu wannan yana nufin kenan da bai gudu ba ya kammala karatu to da wakila ba ma za ku gane abin da yake faɗa ba mu wannan bayani ya ishe mu mu ce mun ji malam yana kan yana magana akan al'amarin malanta maudu'in inda aka ba malam shine dama shugabancin malam wato abinda dama muke tsammani wurinsa wanda kuma shi muka ji <clears throat> shine zai mana nuni da cewa ba wanda ya cancanci ya jagoranci al'umma sai malam saura kuma duk wanda ke ba malam ba mabiyin malam kuma ba za a iya wuce malam din nan ba kamar yadda bahaushe kan ce ba a wuce makaɗi da rawa ko a wuce gona da iri in ko har wani ba malam ba ya nuna yana iya wuce malam to kai ma ka san abin da za a yi sai dai aka wuce hanya kawai sai dai a yi rugurguza al'amari amma ba zai yi a wuce malam ba alhamdulillah kuma ya ba mu kyakkyawan misali ko kuma ce kyawawan misalai daga malamai magabata ya fara da daga uban malamai baki daya da sauran iyayen malamai shine manzo da shugaban manzani da su sauran manzanni sannan sai karnin sahabbai da tabi'in da tabi'in tabi'in da waɗanda suka yi mana rassan nan na addini a ashabul mazahib kama kama ya gangaro har ya zuwa lokacin shi Uthman ya gangaro ya zamaninmu na wani malamin da idanmu ya gani to wannan dama abin da muke tsammani daga malam kenan sai mu ce malam Allah ya saka da alkhairi kuma a maganansa ya kasa kamar maganan biyu kamar da ya gama maganansa kuma sai ya wa'yansu nasihohi wato bayan maudu'in shugabancin malam da aka bashi sai kuma ya ƙara wata lakca ta biyu ita wannan sunanta nasihohi ga yan uwa musulmi su ma waɗannan za mu ce alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi ga dukkan alamu malam ya yi nan nasihohi ne bisa abinda aka aka tsegunta masa aka ce kaji kaji kaji kaji wasu haka ne wasu kuma ba haka bane don haka daga maganin zaka fahimci nasihohin sun fuskanci waɗannan To yin abin ni ba da lokacin da zan ice zan dan yi comment kan al'amuran sai dai inda tabbatar da abubuwan da malam ya faɗi dan kaɗan a gurguje na farko dangare da al'amarin ulama <clears throat> ya ba misali da malaman farko waɗanda suke su suka rayar da addinin nan ah, na farko wanda suke na farko su sun sha daga wajen annabi ne ba su rubuta shi kenan shi annabi shine littafin su ba su bukatun su rubuta komai kuma waɗanda suka biyo ba su suko sai suka rubuta domin inda abin ya ci gaba a haka nan kowa ne ya zauna da malam ya ji kawai ba a rubuta ba to da ba a same shi ba yanzu sai na farko suka ɗauki takalifin tattara ilimin nan da rubuta shi kuma suka ba da kyakkyawan misali kamar yadda ke ba da misalin da malaman da suka tattara hadisai waɗanda wani ya tara dubu goma ya tattara ya tarke tarke sannan ya hada abin da ya hada kamar al misali imamu al-bukhari Allah ya rahamshe shi wanda aka ce kamar dai ba mu labari ya tara hadisi dubu ɗari ɗaya akwai wata kisa da na jina na imam al-bukhari da aka ce an ya taɓa zuwa wani gari eh, da ya je garin sai aka ce ga ga sarkin muhaddisi ne ya zo saboda haka masana hadisi suka ce za su gwada shi aka samu mutum goma kowane ya haddace hadisi goma suka je suka same shi waɗanda ya ce na ji hadisi kowane ya da isnadin da martani ya karanta ya gama karanta hadisansa guda goma duka amma kowanne ya murgu da isnadin an wani an wani kamar an muhammad bin eh, bin sai ya eh, sai ce an abdullahi bin muhammad wato sai birkita to zai gama gama birkita